yadda wasu 'yan asalin abuja suka gudanar da bore kenan inda suka rufe hanyar abuja zuwa lakwaja wacce ta hada arewaci da kudancin najeriya bisa zargin hedkwatar sojin najeriya na son kwace masu filaye bi suna na alhaji adamu isiyako chairman fct koro youth forum muna zaune ne muka ga ka fara hake wai wannan filin na wannan bangaren abin da ya kama daga siyoyin e zuba zuwa giri junction har zuwa Ido har zuwa airport wai cewa fili ne na, na Nigerian Army. Mu kuma ba mu da labarin cewa filin na na Nigerian Army ne. Mu muna nan kafin mana a samu sunan Najeriya. Wannan magana mun yi ta complain ta sarakunanmu. Sarakunanmu su yi magana da minista Abuja. Buhari ya nada kwamiti akan wannan magana na wannan filin. Burtai yana cikin members na kwamiti. Minista Abuja yana ciki. sarakunan mu suna ciki bai daɗe ba a kwanan nan aka rantsa da su ba su ma fara aiki ba sai jiya ga sojoji sun zo da bulldozer suka fara hake inda muke yau in aka raba shi so ɗari bai kai ɗaya cikin a cikin abin da Niger Delta ke yi ba. An saurare su, ni mu menene. Shi kuwa Malam Yakubu Usman na mai cewa. Wannan kasa an haife mu ne a nan, an haife iyaye amma mu a nan ne ina zamu tafi. Bayan dai rufe hanyar na kimanin sa'o'i biyar, wakilan masarautar zuba sun fara isowa wurin inda suka lalabi matasan suka buɗe wannan hanya. Alhaji Kasim Muhammad shine dakacin zuba. Mu yan Abuja ba mu da wani wuri da ya wuce nan gonakin mu na cikin nan wurin wurin muke ci wurin muke kai makaranta ma mu ba sakon mu muna kasan nan mu yan kasa ne yanda ko ana da inca a kasan shi tun 1805 muna kasan nan muna gama duniya muna da shaidu muna da letter da lugar da ya bamu muna da flag da lugar da ya bamu ko da ne mu jin martanin hedikwatar sojin Najeriya kakakinta Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka a cikin rubutaccen sako da ya aiko min ya ce sojojin na kokarin katange filayensu ne sai su yan asalin Abuja suka fara bore kuma sojojin suka dakatar da wannan aiki batun kuma zuwa yanzu na gaban ma'aikatar raya babban birnin tarayya abuja alhaji adamu jibrin shine darakta mai kula da filaye na ma'aikatar raya babban birnin tarayyar yanzu akwai kwamiti da aka nada wanda suke hannun wannan ishu wanda ita in kwamiti sun gama aikin su kafin mu san bayani da za hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Agree one go. No way! Where we wan go? No way! Not good for country. Where we wan go? No way!